ni dai ban san wadda a halittun Allah ya kai mace rashin godiya ba mace kana iya zama da mace ka auro ta kamar tsinke ta zo gidanka ta kiwatu ta zama kamar giwa ta kuma dubi fuskarka ta ce tun da kake mai ka taɓa yi mani mace a ku samari ba za ku gane wannan ba sai kun yi aure tukun mace da kake ganinta ana ganewa kana iya auro mace ba ta karatu ba ka sa ta makaranta ta karatu ta zama da ta zama ta dube ka ta ce wai kai nan me ka taɓa yi mani mace ba a wasu lokuta idan al'amura suka yi tsauri to sai an zauna da su an tunatar da su daga inda aka taso tafiyar da inda aka baro a baya da inda ake yanzu da kuma inda aka dosa. saboda ta yi mai saboda ta tuna e, idan ba tunatar da mace ake yi ba to sai ta sauka daga kan layi jama'a muna ganewa a wasu lokuta kuma 'yan uwa da dangi kila wani shi ya buga duniya ya ta wahala Allah ya hore masa arzikinsa da rufin asiri a haka kuma yana kyautawa 'yan uwa da dangi dan iya karfinsa a ce ai wane tun yake ba mu san alherin shi ba jama'a muna ganewa wasu mutane zuciyarsu ba ta da kyau babu insafi a zuciyarsu in suka zauna suna magana kan wani za a zayyano iyakacin sharrinsa da aka sani a faɗa a ƙara ƙulla masa sharri a kai ana ganewa akwai sharrinsa da aka sani sai a zayyano shi harfan harfan idan aka gama kuma sai a ƙara ƙulla mai sharrin da bai yi ba a haɗa masa kuma a tashi a majalisa ba a faɗi alherinsa ba wannan ba ya daga cikin halin muminai muna ganewa shi ya sa manzanmu annabi muhammad ya ce man sana ilaikum ma'arufan annabi ya ce fakafi uhu duk wanda ya kyautata muku a rayuwa idan dama ta samu kuma da masa buki kuma da masa me abin da ya muku duk wanda ya kyautata muku a rayuwa idan dama ta samu ku kyautata masa ya ce fa'illam ta ji duma tu kafi una hubihi idan ba ku samu abin da za ku kyautata masa da shi ba sai ce fada ulahu ku yi masa mai ku yi masa addu'a ku yi masa addu'a ya Allah ka san wane ya kyautata min dalilinsa na samu aiki ya Allah ka rufa masa asiri ka albarkaci zuriyarsa ka ji kan iyayensa ka biya masa bukatu ka yi masa addu'a a madadin kyautata maka da ya yi akwai mutumin da ya fi ƙarfin ka ba shi kuɗi ya fi ƙarfin ka ba shi matsayi ya fi ƙarfin ka ba shi mukami to me za ka yi mashi wanda bai fi ƙarfin shi ba addu'a jama'a muna ganewa eh shi yasa aka yi magana sosai akan malamai duk duniya babu wanda ya fi kyautata